الرحمن الرحيم قال ابن رجب الإمام ابن رجب عليه رحمة الله يشي أتشون اللتافي ناسا فضل علم السلف على علم الخلف yana mana bayani akan ilmoma waɗanda ba su da amfani yana mana bayani akan jayayya mutum ya ilimi dan musu dan jayayya jayayya ta ilimi ba a so magabata sun kasance idan suka tattauna da kai akan matsala ta addini in ka ɗauka shi kenan in baka ɗauka ba sai su kyale ka amma su ba sa musu ai ta ɗaukan matsala ai ta jinjininta ai ta lagudarta duk shekara sai ta zama mas'alatu sana da za a riƙa niƙashi a kanta baya cikin ɗabi'ar magabata na ƙwarai wa ma'a hada duk da haka fa fi kalami salafi wal a'immati a cikin maganganun magabata da shi magabanni كمالك كما الإمام مالك والشافعي ده الإمام الشافعي وأحمد ده الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ده الإمام إسحاق بن راهويه التنبيه على مأخذ الفقه ضد هكا سنة suna faɗakarwa مدى لي مكام فقه ومدارك الأحكام madarikil ahkami ina ne ake riska hukunce hukunce bi kalamin wajizin suna yin magana ce takaitacciya muktasar wadda aka rairaye ta yufhamu bihil maqsudu a fahimci me suke nufi min ghairi italatin ba tare da sun tsawaita bayani ba wala ishabin ba tare da sun yawaita magana ba haka suke yi sukan yi raddi magabata na yin raddi al-imam qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafinsa a cikin littafin sa at-tibyan fi aqsamil ya yace raddi aiki ne sunna ne raddi sunna ne raddi shi yasa daga cikin maratibul kalam akwai kalamun raddi alal mubtilina akwai alƙalami na raddi ga mabannata wani zai ɗau biran sai rubuta abun banza to wajibi ne a cikin al'ummar musulmai kuma a samu wani wanda zai zo ya masa raddi ya faɗi cewa abin nan da yake yi ba ya faɗa ba gaskiya ba ya kawo hujjoji to suna yin haka amma ba su tsawaitawa ba su ɗauka ya zama wani abin da za a yi ta jinjini ana jayayya a kai a yi ta surutai irin yadda 'yan baya suke yi a yi ta raddi a yi ta raddi a yi ta raddi a cikin malamai wasu fa akwai wanda rayuwar shi take karewa a raddi ba zai kawo wata ƙabiya ba in ba raddi ba to magabata ba su zama suna yin wannan ba ba ɗabi'ar su bace su zama su ta jayayya wa fi kalamihim min raddil aqwalil mukhalifati lis sunnati kun ji ko a cikin maganganun su akwai abin da ake sama na raddin maganganun da suka saba ma sunna bi alfafi isharatin sai su kawo ishara mafi kyau wa ahsani ibara sannan kuma su kawo magana wacce take mafi kyau da tausasawa kamar raddin ashiq abdulaziz bin bin baz raddin ashir abdulaziz abdullahi bin baz a wannan zamanin malamai suna masa shaida ana ganin a cikin malaman da ahsanun radda ashir abdulaziz bin abdullahi bin baz Allah ya ji kansa ana ganin shi ne ra'idi a wannan bangara. da wuya ka ga ka karanta littafin bin baz yana raddi ga wani ka ji ya kausasa masa harshe na sha buga mana misali raddin da ya gudana a tsakaninsa da ashir yusuf al-qaradawi akan asulhu bayna Isra'il wa Filistin shi bin Baz yana ganin ba za a yi raddin nan ba ba za a bin Baz yana ganin ai sulhu ya kafa hujja da sulhu khair da fa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah shi kuma qardawi yace ma janahu lis-salmi ya kafa hujja fala tahinu وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم haka suka yi suka yi suka yi raddi bibbiyu farkon wanda ya fara rubuta ya fara rubuta ya fara rubutun shine shine qardawi shi yana ganin la yajuzu sulh bainal muslimina wa isra'il domin isra'ila ma jana hadlis salmi shi kuma bin baz ya sa ya masa raddi aka rubuta da a jarida kuma suka yi to shine shi ma ya sake ba da amsa cewa ba yana tuhumar bin baz a matsayin nasosan da ya bada ba su dace ba ne amma bin baz bai fahimci wake in abin da ke faruwa isra'ila ba amma nasosa da ya faɗa haka suke amma wake in abin da ke faruwa isra'ila to bai dace da waɗannan nasusan da ya kafa hujja da su ba shi ma kuma bin ba zai sake masa raddi cikin lutufi da ban sha'awa shi yasa a shi abu Muhsin al a cikin littafin sa ahalar Ahli Sunnati bi Ahli Sunna ya ta buga misalai da shi ya ta buga misalai da bin ba sannan a shi a Sheikh Abubakar bin abdullahi Abu zaidin rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Ar-Radd 'ala mukhalif shi ma ya ta buga misali da bin ba akan wannan babu na raddi to haka magabata suke yi ba su kausasa harshe ga mutum ai wani kuskuren da mutum ya mas'ala fiqhiyya amma an ga karanta sai ka ga gabaki dai an bata shi in ka zo ka ɗauko shi in sai ka zata wani mutum ne mafi sharrin mutane a ban ƙasa alhali yana da wasu alkhairai masu dindin yawa ko da wannan abin da ake masa raddi a kansa kuskure ne da gaske bai kai a masa irin wannan raddin ba na sha buga mana misali da da da da da at raddin da ashek Muhammad Nasir Albani ya rika masa mai zafi akwai matasanmu da yawa da ba su san waye at-tuwaiziri ba in aka ɗauko at sai su ɗauka wani gumin ɗan bid'a ne alhali malamin sunna ne babba amma yana da mukhalafa ta ra'ayi da shi da Albani Allah ji kansa sannan kamar raddin albani ga Sheikh Abdul Fattahi Abu Hudda Abdul Fattahi Abu Hudda malami ne na sunna sosai amma yana da yayi yayi suna da sabanin ra'ayi da albani na sha faɗa mana wasu littafai daga cikin littafan a Sheikh Abdul Fattahi Abu Hudda littafai kayyimai sosai kamar littafin sa qimatu zamani inda ulama littafi ne sosai kayyimi kamar littafin sa suwarun min sabaril ulama'i ala al-ilm da littafai da yawa da ya rubuta banda ta haƙiƙat da ya yi littafan da ya mata haƙiƙi ba su da iyaka babban malami ne a ƙasar siriya kafin allah masa rasuwa to ka ga irin waɗannan akwai su in ka je ka karanta raddin da albani ba ka san waɗancan mutanen ba Shi nan kawai sai ka zo ka shiga tsakiya sai ka sai ka ce ai kai kana tare da albani ba ka tare da waɗancan malamai shikenan kuma ka ɗauke su a matsayin wasu maƙila kafar-kafar. to diyan waɗannan abubuwan mu riƙa kula da su a matsayin mun ɗaliban ilimi lokacin da muke karatu bi haisu yughni zalika min fahmihi an italati almutakallimina ta yadda wannan ɗan bayanin da magabata suke ɗan kaɗan sai ya wadatar fiye da sai ya wadatar a game da fahimtar ta fiye da tsawaita surutu da labari da masu ilmul kalam suke yi suka zo تكذوا باينسو بل ربما لم يتضمن تطويل kalamin. min ba'dihim min as-sawabi fi zalika kai so tari ma tsawaita bayanin nan ma da suke yi bai kunshi wani abu na daidai ko kwara ɗaya ba shine ake ruwaitowa daga cikin su suna cewa kalamu salafi qalilun lakinna fa'idatuhu kathiratu wa kalamul khalafi kathirun lakinna fa'idatuhu qalilat ko su ce kathirun qalilul fa'ida na khalaf kenan na salaf ko kai na salaf qalilun amma kafirun fa'ida shi ko na khalaq kasirun tawilun amma qalilul fa'ida mutum ya ta surutu ya ta surutu amma duk abin da zaka tattara sai a ce da an tattara ga ɗaya ya faɗi shafi dubu ɗaya. sai ka ce gabaci ɗaya abin da ya kamata layi goma ya kamata ya faɗa shi kuma ya cika shafi dubu ɗaya yana surutu to akwai irin wannan ma ta zammanahu kalamu salafi wal a'imma ma ikhtisarihi wa ijazihi abinda maganar magabata ta kunsa da shugabanni ma ikhtisarihi duk da takaitan wannan maganar wa ijazihi da kuma yadda aka dunkule ta to ba za ka iya hada maganar su da magabatan da maganganun khalaf ba yan baya wanda suke yawaita surutu shine sai ya ce fa ma sakata man sakata an kasratil khisami wal jidali min salafil ummati jahlan wala ajza ku ji wannan ka'ida fama sakata man sakata wanda ya shiru bai yi shiru ba an kasratul khisami game da kaji baya da yawan musu wal jidali da yawan jayayya min salafil ummati daga cikin magabatan al'umma ba sun yi wannan shiru ne jahalan saboda ba su sani ba wala ajinan sannan kuma ba sun gaza yin magana ba wai ba su da bakin yin magana ba ne, ba wai ba su da alƙalamin raddi bane walakin sakatu an ilmin wa khashyatin lillah ta'ala sai dai sun yi shiru ne saboda ilimi ya musu yawa suna da ilimi da yawa mutumin da ke da ilimi da yawa me zai ta surutu wa khashyatin lillah ta'ala da kuma tsoron Allah akwai wani kasan gumin dan bid'a dan dan ne ana ce masa Abdullahi al-Habashi Abdullahi al-Habashi shine yake shugabantar wata kungiya da ake ce mata al-Ahbash yanzu a duniya suna nan suna da abubuwan su na bid'a kala kala da suke yi amma dai a a yan tijaniya ne to shi Abdullahi al-Habashi ya taba aikowa lokacin Ashir Abdul Aziz bin Abdullahi bin Baz na dare ya aiko wai a sa su su yi muqabala da bin Baz ya ce a buɗe hijiri Ismaila wannan wajen nan na kusa da Ka'aba a sa a talabijin ɗin duniya a ganin su fahimar الشيخ bin baz muradahu فقال له فليتق الله وليتب ثم ليأتي إلينا yace ji tsoron Allah ya tuba sannan ya zo shi kenan sai magana ta mutu ya ji ku ji fa magana falyattaqillaha walyatub thumma liya'ti ilaina ce ya ji Allah ya tuba sannan ya zo gare mu shi kenan sai magana ta mutu abin da yake nufi ya fito a talabijin a ce gashi yana muƙabala da babban malami bin bar shi kenan sunan shi ya yada a duniya to akwai ire iren su wanda su burinsu a ce gasu sun yi muƙabala da wani babban malami wannan wannan Abdullahi al-Habashi din ya aika wa Qardawi ya ce yana zai yi mukabala da kardawi a sa aljazira talabijin dan aljazira shi aljazira sai kardawi lokacin ya ce to shi yanzu shekarun shi sun wuce saba'in so daga in shi ma kai shekara saba'in to ya cika sharaɗin su muƙabala sharaɗin farko kenan so na biyu yanzu shi ya rubuta littafai sun fi ɗari shi ma in ya rubuta littafai ko da ba su kai ɗari ba to yanzu sai su yi muƙabala tare da shi fasa kata abdullahi al shi ne shugaban ƙungiyar al wa ma takallama man takallama ba tawassa'a man tawassa'a ba'dahum bi ikhtisasihi bi ilmin dunahum wanda ya ta surutu ya ta yalwata surutu da magana da labari bayan magabata to ba ya yi haka bane bi ikhtisasihi bi ilmin dunahu ba wai ya keɓanta da wani ilimi bane wanda magabata ba su da shi walakin hubban lil kalami wa qillata war'i sai dai saboda san surutun ne da kuma rashin taka tsantsan da rashin tsantseni a rayuwa kawai bakin a buɗe shi a ta surutu to shi yasa kaga yan baya sun zama masu surutun tsiya shi kenan sai mutum ya zo ai kamar littafin yan shi'a ne wani yana magana kan littafin tafsirin daba daba'i mujalladi ɗari tafsiri ne mujalladi ɗari to ne a ciki duk maganganun banza ne a ciki tafsirin daba daba'i ba duk maganganun banza ne a ciki mujalladi ɗari wannan kaje ka siye shi ma ya cika maka ɗaki kawai bola ka sai bola ka cika shi a ɗakin ka duk kusan littafin shi a haka za ka gansu biharul anwar haka yake shi ma ga nan tili ya tafi tili ne littafin su haka suke rubuta duk surutai a ce yayi ce littafai sai ga su rubuta littafi ƙato haka duk surutai ne da jaye-jaye da maganganun banza da ba su da amfani da a ciki shi ce tafsirin tafsirin a shehu sa'adi wanda an dunkule shi mujalladi ɗaya yanzu ko juz'i takwas ne aka dunkule shi rubutu ƙanana mujalladi ɗaya tafsirul karimin rahman fi tafsir kalamin mannan to wallahi tallahi ya fi tafsirin ɗaba ɗaba'i mujalladi ɗarin nan ya fi shi sau dubu miliyan Sau dubu miliyan in wannan lissafin ya daidai kai aisaru tafasir aisaru tafasir na aidul qarni hafizahullah ya ninka wannan sau miliyan miliyan wannan tasirin a daba daba idan ba abin da ke ciki illa su shirme to kaga magabata su ba su yawaita surutu ilimin su kaɗan sai su yi magana ya kaɗan sai magana ta zama mai fa'ida shi ya yasa mafi yawancin su sun fi da hadisi sun yi sai gansu da hadisi Allah shi taimake mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in